Gwamnatin jihar Naija da ke tarayyar Najeriya ta ɗauki matakin kore wasu Fulani makiyaya da ta ce yawansu ya haura ɗari biyu daga jihar. Gwamnatin jihar dai ta ce ta ɗauki matakin kore waɗannan Fulani ne saboda dalilai na tsaro domin kuwa ba ta san daga inda suka fito ba. Alhaji Yusuf Garba Tagwai, kwamishinan kula da ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger, wanda kuma shi ke jagorantar kore waɗannan Fulani, ya ce a halin yanzu Fulanin sun yi sansani ne a ƙauyen Gunu da ke yankin ƙaramar hukumar Shiroro, inda ya ce ko baya ga dalilai na tsaro. A yanzu Fulanin sun mamaye filin noma ne na ƙabilar Gwarawa da ke zaune a wannan yanki. In alal misali baƙi guda hamsin suka zo aka a gonan mutum za su zo da yunwa dole. mu gwara muka bugo muka muka bar eh, doya mu a gona ne alal misali ko suka na jin yunwa suka ga doya dole su doya kai ma gona ka zo dole kai faɗa shi muka gama muka gama yan security cewa don Allah sai su bincika baƙi na suka zo daga ina suka fito me ya koro su amma da suka fito to sai dai kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a jihar Niger ta nuna rashin gamsuwa da matakin da gwamnatin ta ɗauka inda ta ce fulanin ba masu matsala ba ne domin kuwa waɗanda aka mamaye ma gidaje ne a yankin Rijana da ke cikin jihar Kaduna. Alhaji Sama'ila Rebe shi ne shugaban ƙungiyar Miyati Allahn a jihar Niger. Wa'annan Fulani ba su da matsala ko kaɗan. kuma wa'annan dama Fulani ba wani gari suka taso nesa ba makwatantaka ne kusa da neja dama mutane ne wa'anda suka tashi a nan kaduna a nan kaduna suke suka dawo nan rijana rijana wuri ya ƙare an sassaye wuri duka suka rasa inda za su koma suka tashi suka koma can beri wajen gandun dajin nan na soja suna sauka sojoji suka ike ba su yadda ba dama an kori kowa a wurin nan. Shi ma dai babban darakta a ma'aikatar kula da harkokin makiyaya a ofishin gwamnan jihar Niger wato Alhaji Abubakar Sadiq ga abin da yake cewa akan wannan lamari. A saboda haka idan har za a ɗauki irin wannan matakin dole ne ya kamata a ce an nemi shugabannin fulani musamman wayanda suka zauna a wurinsu da kuma shugabannin fulani nan da suke zaune a nan kusa da gwamnati ɗaya daga cikin jagorar waɗannan fulani dai alhaji shehu abdullahi ya ce su haifaffun filin jirgi ne da ke cikin jihar kaduna kuma matsalar mamaye masu fili ne yasa suka bar wurin kamar yadda ya yi ƙarin bayani an haife mu a filin jirgin sama na kaduna nan muka yi wayo da filin nan ya zo ya matse mu ya koro mu muka dawo nan rijana muka zo rijana bakin hanya duka nan ma masu kuɗi sai suka saye shi daga bisani dai na kira daraktan yada labarai na gwamnan jihar kaduna muhammad mai yaƙi domin jin dalilin tayar da fulanin daga matsugunan nasu inda ya ce zai bincika idan ya kammala zai kira ni kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto bai kira ni ba Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.